dinga takama zuciya idan ta kamu ta san gurin zama sosai ya mamaye cikinta ba za ya bugu ba ah, yawa hajiya masha Allah ga nan layin gida na ɗaya na biyu nan ne gidan Eh ko sai Allah to a yanzu abin da za a yi Bilal mu ƙara sa mana a'a ba sai na je ba ku je dai ku fito ina jiran ku <laughs> wanda abin ka ai mun zama ɗaya wala ba da mu a kisa rayuwa tana son sirri kuma ba ka kai kaɗai kuma a a'a ba da mu ku je ku fito ina jiran to shi kenan yawwa to mu je mu je to sai mun fito to sai kun fito ba dai za ka gaji da sawa ba ko a ba da mu <laughs> na Ahmadu na Lami mai dabbobi ni ne wanda sa na bata A a ni ba ni zaka ga yawa. ka shiga ciki sai kai malam bayani eh bismillah hankali ake yiwa zuwa za a ji ana ana abun nan ba bismillah Allah ki dan karanta mata da ilahi bane ko guda uku ne malam na Allah akan zaki tofa tsakiyar kan ka lafiya to ko Allah ina ladi bawa da kasar Allah. Haka nake yin fama da ita ba ma yin fama. An dace ma insha Allah. Ai dai an zo nan an dace. Kin ga ana kusi mana. Ina karanta mata wannan haka take. ji? Allah ya baki lafiya. baki lafiya. Um, ke ranka ya daɗe Allah ya taimake ka wallahi abin hannoyin faɗa yake mu wallahi ranka ya daɗe aure na takwas amma a aure takwas ɗin nan ban taɓa aihuwa ba shi yasa ma ba na zama a gidan mijin shine Allah ya sa kuma na ji labari akwai wanda zai iya taimaka min Allah ya taimake mu shine na zo gurinka wato dai matsalar haihuwa ce ke tafi da ke matsalar haihuwa ne ranka daɗe kin taɓa zuwa asibiti ne akan wannan matsalar a'a ban taɓa zuwa asibiti ba alhamdulillah tabbas da kin je asibiti aiki mu ba zai tabbata ba am yanzu abin da ke so da ke ki dunkule hannayenki mu wa annabi salati goma sallallahu alaihi wasallam ki buɗe min hannunki na dama ya rabbi bil mahil tamu asra ya rabbi bil mahil tamu asra ya rabbi bil mahil tamu asra shikenan za ki haihu insha Allah alhamdulillah to malam menene abin sadaka yarinya kuɗi kuɗi kamar nawa malam a'a yanzu ba za ka karɓi komai naki ba ki tafi idan bukata ta tabbata sai ki kawo abin sadaka turan kai yanzu ga wannan lala lala kamar yadda na gaya miki daga farko ki tashi ki tafi har sai bukata ta biya sannan ki kawo mana abin sadaka to Allah ya biya mana amin alkhairi na gode amin Allah ya ƙara girma amin Allah ya ƙara kusanci amin na gode Allah ya ƙara girma amin a kira na gaba yawa mai birgima na ƙara da wa alaikum salam sannun ku da zuwa ya abin ne ai ba komai tunda har dai kuka shigo gurin nan to in Allah ya da komai za ku dace insha Allah yanzu abin da za ku yi ku je ku ba da sunayen ku kware kuwa gani nan eh gani nan sannun ku da zuwa nun ku da zuwa yawa mana kagan mu nan daga Kano muke daga Kano haura fada dan da muka sha kwaram ne akan hanya kafin mu zo garin nan mun sha wahala lalle kun sha kun sha kun sha tafiya to tun da dai daga Kano kuke wuce kai tsaye ku ga malam wannan tafiya takakkiya bismillah hawa malam yaya muna zaune a nan tun shida na safe muna jira kuma wasu daga zuwa zuwansu kawai kace su shiga yanzu dan Allah ba za ka duba wannan baiwar Allah ba a halin da take ciki kawai ka ga mace da manyan jakunkuna shine ka ce wani ta shiga yanzu nan fa ta zo oh, to haka ne to tunda ba za ku girman baki ba su taso tun daga Kano to wallahi sai rufe littafin nan ah, rufe ba wanda zai gaba din yau ah, dan Allah sa shiga kawai ba komai Allah ya sa mu lafiya bismillah <laughs> lafiya yake malam kano jalla babbar hausa kano ta daba tumbin yiwa ko da mai kazo an fika malam har da kai ƙwarai ku ai takenta ne kuma ta cancanta ai mata haka muna godiya malam masha Allah masha Allah aja me ke tafa da ku wannan yata ce malam sunanta jawahir shine mahaifinta yake so ya mata aure to kuma ita gaba ɗaya ba ta son magana aure duk saurayin da ya zo wajenta ba ta son shi wato in aka tsananta ma maganar gaba ɗaya sai ta tsani mutum kwata-kwata ta tsane shi ta ji ba ta ƙaunarsa to shine muke tunanin ko da kamar a ce ko matsala aljanu ne shine aka turo mana aka ce ma da aljanun to za a raba ta da su ita ma ta yi auren ta kamar yadda kowa yake yi to shine muka kamo hanya muka taho nan malam ai idan ma aljanin ne mu aljani ba kawo na wani gina ja'iri zai bar jikin ta insha Allah don haka abin da nake so da ku mu dunkule hannayen mu guda biyu mu yi wa annabi salati goma goma sallallahu alaihi wasallam um, jawahir mu buɗe hannayen mu ke kuma ki buɗe mu hannun ki na dama ki nuno mu shi rabbi salliyan alal mukhtari wa ala ali wa ashabi al abrari rabbi salliyan alal mukhtari wa ala ali wa ashabi al abrari rabbi salliyan alal mukhtari wa ala ali wa ashabi al abrari shikenan um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 له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم يارينيا يا سنيكي جواهر يا ما تيجي سنيكي baka ji bane na ce maka jawahir um wace ce a kusa da mahaifiyata mana shikenan babu damuwa jawahir lokacin da wannan abubuwan suke samari suke zuwa danki kina jin faɗo gaba ne kanki yana miki ciwo kina yawan mafarki da namiji ne ba abin da nake ji kuma ba wani abu da nake gani lafiya ta kalau jawahir tashi ki ba mu ina so zan gana da mahaifiyarki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam matsalar aljanin ne hajiya jawahir kalau babu wani abu da yake damunta illa shigantaka amma sai dai mai mata uzuri ke san akwai halitta yanayi na halitta kaddara hakan ne a tare da sai dai abin da nake so da ke da ni da ku baki ɗaya mu dage mu ga addu'a domin addu'a'u ka sai mumin insha Allah in dai muna ga masa zai karba kuma za ta dace da wanda ya daidai da rayuwarta za ta yi aure kamar da kowace ya mace take kuma za ta zauna lafiya a gidan mijinta yanzu shikenan malam babu wani matsala Allah ya amince. Amin. Allah ya amince. Amin Allah. Yanzu sai me kenan za a yi malam? Ai hajiya wannan tafiya da kakkiya da kuka ɗauko tun daga birnin Kano. Ba abin da zan ce duk abin da kuka yi na sadaka za mu karɓa za mu ce masha Allah. Lalle kan kakka so ka ga irin faman da muka yi akan hanya. Allah sarki. Haɗa nan tashi nan muka samu da Allah ya kawo mu kowai. sarkin wayo shine ka kika ko? Ba maganar sarkin wayo bane kawai dai na tsaya ne saboda ban san sirrin da za ku tattauna a ciki ba. Hmm. Waye gaya maka sirri za mu tattauna a ciki? Babu wanda ya gaya min kawai dai zuciyata ce ta min cewa tun da kuka zo nan lallai akwai sirrin da za ku tattauna. To wannan lokacin ta faɗa ma ba daidai ba. To, so lallai da yau za ki fara ganin matsaloli na tun da kika ce haka. Hmm. Ka san ko me ya kawo min nan? a'a sai kin faɗa to ai to ai ke da ma nan kika taho to ba sa ya ce mu fita ba sai ka kamo hanya ki taho ki baro ni a can na fito nake ta faman neman ki sai da Allah ya sa wata mata ta ce ta ga fitowa kika nema na yake a'a ba neman ki yake ba mun ma gama kawai tafiya za mu to me kuka tattauna a ciki ammi a'a kin ga kawai babu wani abu idan mun je gida kyaji ko ma menene shikenan bilal sanu da jira to shikenan ajiya yawwa sai mu tafi ko to ba da yawwa dai har Kano za ka kai muku. A'a, ni ba zan iya tuki a Kano ba, saboda can akwai cunkoson motoci. Nan ma saboda ba cunkoso shi yasa na iya. To, Malam Bilalu idan baka kai mu har Kano ba to waye zai kai mu? Allah sarki hajiya. Ai da muka wuce nan yankin Larabar Dawaki, akwai sabis a nan. Sai ku waya zuwa tafi da ku ni kuma sai na dawo gida. amma bilal za mu so a ce mun gabatar da kai a gurin mahaifina kamar yadda ka taimake mu shi ma ya taimaka maka ni dan allah ne muku ba wai don ku biya ni ba ai malam bilalu mu ma dan allah za mu taimake ka ba don ka taimake mu ba allah ne ya hada mu a san shi kuma komai yana da sila wannan haɗi ne na allah bilal ina roƙonka da girman allah ka daure mu je ka ga gidanmu 骄傲。 da arziki da sa ga mai gidan gani mai hankali yake fahimta suna da sansani akwai da babu ko wadata ba sa da magani ila shi ya kage gaibu ba za ta canji ba duniyar kice jawahirin ki daina tantama lokacin kine ne ki dinga takama zuciya idan ta kamu ta san gudun zama sosai ya mamaye cikinta ba za ya goguma.